azara ba dawa gariba ba ya ce ni saurare ya ce saurare ni kura kura maganin ka ni ka ni da matasa nan ni rana goma na san maza maza sun sani ni ko da kudin barkono iya kacin mutane sa ni kan kada su yi rauni awancin mu ne kai sai ka gani ko so kuke in gwada maka aikin da wuce ma idan ba wuce tambayar ba ya ma guwa sai ta ni na san wani wani suka sani ka gani ka gani gama lafiya cikin daraja annabi garba garuwa ga daji Allah ya maka dalla garba ga ruwa ga daji Allah ya sa aka maka da maka gama lafiya cikin daraja annabi ma dalla garba ga ruwa ga daji Allah ya sa aka maka da maka gama lafiya cikin daraja annabi garba azaba ta ba wo maka yaki ai yaro ya sani wai yaro ma ta sani akwai garba akwai tambaya, garba akwai tambayawa garba akwai tambayawa garba akwai tambayawa garba azabar dawa mai haƙa mu zaye in za ku zo yakin kano biyo ta daɗin zama garin masa a ƙaruna Wai ni karan abin da rana goma ni karan abin da rana goma ga ga